barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar wato asabar wanda shine yammacin 24 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 15 ga watan abrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab da aka fitar da suna dandali da ke nan cikin wadan zaria a Najeriya inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka wannan shine darasi na ashirin da hudu cikin jerin darsa na tafsirin suratul qasas Allah ubangiji ya samu lafiya arama zai karanta mana insha Allah daga faɗin Allah madaukakin sarki abinda muka fara tattaunawa a jiya na faɗin Allah innaka la tahdi man ahbabta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا بما إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم وكم أهلكنا من قرية ضربت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين نعم جزاكم الله خيرا to kafin mu shiga akwai tambaya da jiya aka bayar bayan mun tashi game da ina hukunci game da ahalin kitabi da suke rayuwa a wannan lokaci waɗanda mun ji cewa Allah da sarki ya ce ula'ika yutuna ajrahum marratayn bima sabab ahalin kitabi kirista ko ba yahude wanda ya musulunta za a ba shi ladan ninki biyu shin wannan hukuncin ya shafi kirista da yahudawa wanda suke rayuwa a zamanin mudinnan idan su ma suka musulunta suna da wannan ladan wannan yana koma amsar wannan magana tana komawa zuwa ga hukuncin waɗannan ahlul kitabi da mafi yawan malaman musulunci sun tafi zuwa ga cewa ahlul kitabi da ke rayuwa a wannan zamanin kirista da yahudawa hukuncin su daya da ahlul kitabi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda canza littafinsu da ake magana wannan canjin sun yi shi tun kafin manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam annabi ya riske su suna cewa isa ɗan Allah annabi ya riske su suna yin canje-canje ƙur'ani ya ambata da yawa tsoraka hukuncin ya hau kansu amma wasu tsirarin malamai sun kafe akan cewa sam wanda duk yake cewa in Allah na da ɗa to wannan mushriki ne gaskiya ne mushriki ne shi a don haka inda zai mutu a haka ya mutu mushriki kuma gaskiya ne kamar yadda su ma na zamanin maza Allah sai saboda dan su mutu ba su imani ba su ma mushrikai suka mutu ba bambanci saboda eh, ahli kitabi har yanzu kirista da Allah zai mushi ga mudakatariyar musulunta to zai ci moriyar wannan falalar wallahu ta'ala a'lam to ajiye mun fara tafsirin wannan aya ta 56 fadin Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lalle kai baka da damar shiryatar da wanda kaso ya shirya ko wanda kake so a cikin ranka Allah ne yake shiryatar da wanda ya so kuma Allah shi ya fi sanin suwaye shiryayyu a cikin bayansa a inda muka ji bayani game da wannan aya ta sauka ne a kan ƙabiyar kawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talib sun ji hadisai da manganin malamai a kai abinda da ya rage mana shine kokarin fitar da wani sashe na maganganu akan fiƙihun ayar game da malaman musulunci suka nuna abu na farko shine ayar tana tabbatar da cewa shari'a a hannun Allah take Allah shi yake ba da shari'a ga wanda ya ga dama kuma wanda duka ga bai shiriwa to asali Allah ne bai bashi tawfiki na shari'a sannan mun ji bambanci tsakanin shari'a iri biyu akwai hidayatu dilalati wal irshad akwai kuma hidayatu tawfiq wato shiryawa na wa'azi ko kuma shiryawa na baiwa bawa gamdakatar ya samu ya tsira kuma da Allah yake cewa dai salaka min al-amri shay'u baka da wani abu da zaka iya Allah ne yake shiryatawa sannan wannan yana nuna irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya imani da yadda Allah ya tsara abubuwa yadda annabi ya yadda da tsarin Allah a ce manzala sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya mushi wannan bayanin kuma ya karba bai ja ba bai nuna rashin sa yayin da mu kowa yanzu muƙaddara inda wani ne haka za ta faru da shi yana ganin ya isa ya faɗa a ji a cikin musulunci a ce kuma ga wannan kusa da shi ba a yadda Allah bai yadda ya zama mumini ba za ga mutane za su fara magana cewa su ba kyauta musu ya za a yi musu haka kamar yadda mutane suke ganin abubuwa da dama na shari'a suna da ta cewa a kai ba sa sallamawa to wannan yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai matuka wajen sallamawa hukuncin Allah Allah ya kara mishi daukaka da falala da daraja al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa sa Bada'iul Fawaid ya kawo wani tsokaci da yake nuna cewa shi a wurinsa? sa wato kashe-kashen shari'a ɗin nan ba biyu ba ne kamar yadda muka ci shi a wurin ibn qayyim ya ce kashe-kashen shari'a a alƙur'ani guda hudu ne daga cikin su ibn qayyim yana cewa na farko akwai abin da ya kira da suna alhidayatul mushtaraka shari'a wanda dukkanin halittun Allah suka yi tarayya akan ta yace ita ce kamar da Allah yake cewa allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada Allah zai baiwa kowace halitta wato irin siffar da ya ga dama ta kasance a ciki siffar shakalinta da irin dabi'arta da tsayin rayuwarta thumma hada sannan Allah kuma yi mata ilhama ta aikata irin abin da Allah ya ta aikata halittun Allah mabambanta tun daga ɗan adam da sauran dukkanin halittu za a kowace halitta tana da wata ɗabi'a da take rayuwa a kai to shi ne malam sun mahada Allah ne ya tsara maciji ya ga ciki barewa ta tafi a guje eh, kunkuru ya tafi a haka ba sauri ya ta dinga launin jiki kala daban-daban da wannan tsarin Allah ne shi ne malam sun mahada ya ce to wannan sunanta alhidaya al-mushtaraka dukkan halittu suna da tarayya a cikinta shari'a ta biyu inji ibn ce yace shine wannan da muka ambata hidayatu dilalatin wa ya yace kamar da Allah yake cewa wa amma samud fa hadaynahum fastahabbu al'ama ay arshadnahum mun nuna musu wa bayyana lahum mun musu bayani sai basu zaba ba sai sake kawo misali na wannan aya da muke magana akan ta na uku inji ibn shi shine hidayatu tawfiq wal ilham dacewa da gamdakatar ne irin wanda Allah ya ambata a cikin faɗin shi yudillu man ya sha'u, wa yahdi man ya sha." Allah yana shirye da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama kuma da yake cikin faɗin da kuma faɗin Allah in tahris ala hudahum wa inna Allah yahdi man la yahdi man yudil duk kwaɗayinka akan shiriyar su to Allah baya shiryatar da wanda ya batar kuma da yake cikin suratul nahl kuma irin shi ne wanda kullum mai jawabi yake faɗa a cikin farkon jawabinsa cewa man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wanda dai Allah ya shirtar da shi ba wanda yake batar da shi wanda ya bata ba mai shirye da shi na hudu injibul qayyim shine hidayatul ghaya shiriya wanda take nuna matuƙa inda ake so a kaimawa yace ita ce shirya da Allah yake ma 'yan aljanna ranar alkiyama da Allah yake cewa inal lazina amanu wa amilu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imani Allah yace waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah yana shiryatar da su zuwa ga aljanna dan imaninsu, su tajri ta tahtihim al fi jannatin na'im cikin sura Yunus da faɗan Allah madaukin sarki a cikin a'raf alhamdulillahi allazi hadana li ya yace wannan sunanta hidayatul ghaya haka ibn qayyim ya raba waɗannan ainihin wato wurare na hidaya wallahu a'lam sai mu tafi zuwa faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa qalu inna tabi'ul huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalan numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah yake wa qalu kuma sai suka ce inna tabi'il huda ma'aka idan muka bi wannan shirya da take tare da kai nutakhassaf min ardina za a yi ta kame mu a gefen kasar mu awalam numakkin lahum haraman aminan ashe ba mu samar musu da wani gari mai alfarma kuma amintacce ba yujba ilaihi samaratu kulli shay'in wanda ake ɗebo ɗan itacen komai a kawo musu rizqan min ladunna arziki ne daga wurin mun Allah walakin na aksarahum la ya'lamuna amma da dama a cikin su ba su san irin wannan ni'ima da Allah ya musu ba wato kafiran shawa ne suka bi suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu a kaddara mun yarda abin da kake faɗa gaskiya ne to idan muka bika muka amince da kai muka shiga addinin ka to shikenan mun kulla faɗa da duk sauran larabawa wanda ba su yarda da kai ba sai a zo a taru a karkashe mu a murkushe mu ko a dinga kama mu ana kidnapping din mu a gefen garuruwan sai Allah yake ka gaya musu ashe ba mu sanya garin nasu ya zama cikin aminci ba ashe ba gari bane wanda babu dan itace babu damuna babu fadama amma kuma duk dan itacen da suke bukata sai Allah ya huwace musu a kawo musu hagarin lallai waɗannan mutane ba sa hankalta ba sa gane ni'imar da Allah ya musu to shi ne ayat take fada a takeice ibn abbas yana cewa mutumin da ya faɗi wannan magana wani mutum ne mai suna al-harith ibn usman ibn nawfal ibn abd manaf ɗaya ne daga cikin manyan mutane a makka ya zo gun manzo sallallahu alaihi salama, ya zo ya kawo wannan uzurin hadisin yana cikin sunan kubra ta imamu an-nasa'i da littafin asbabun nuzuli na al-wahid da isnadi tabbatacce abu ne mutawatiri cewa shi ya zo ya wannan magana sai Allah ya bashi amsa at-taqdid at-taqdid yace nutakhaffaf wato za a dinga yawaita kama mu kamar da Allah yake cewa takhafuna an yatakhaffakum an-nas kuna tsoron kada mutane su dinga kakkama ku yau a kama wannan gobe a kama wancan ardina da Allah yake min ardina wato makka garinsu sai Allah ya ba su amsa yace awalam numakkin lahu ashe ba mu ba wani wuri mai a tamkin ne wato musanya musu wuri ya zama su suke ta cewa a kansa kamar da Allah yake cewa makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum mun ba su wasu da suka gabace ku mun ba su ƙarfi a ƙasa fiye da ƙarfin da muka ba su kamar da yake a cikin ƙarshen suratu yusuf a kenan ko a da aka ce awalam numakkin lahu wannan tambayar irin wanda muka ga a baya ne irin a fadin Allah awalan numakilan ma'ana istihami ne a tankiri wato ba amsa ake nema ba ana jan kunnensu ne ana musu kashe ne cewa kuma ga abin da muka muku ba haraman aminan wato haramin makka amintaccen gari wanda ta iri biyu ce alfarman makka iri biyu ce akwai alfarma ta kaddara wadda Allah ya yi cewa garin mai aminci wato Allah ya kaddara haka a cikin ƙudurarsa da tsarinsa shine awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wai ta an-nasu min hawlihi basu ga mun sanya musu wani gari amintacce ba wanda ake kame mutane a gefensa haka nan faɗin Allah ja'alallahu al-ka'bata al-baytal harama qiyaman lin Allah ya sanya Ka'aba ta zama ɗaki mai alfarma wanda yake wurin tsayuwa ga mutane da faɗin Allah falyabudu rabb hadhal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah yake sai ku bauta wa ubangijin wannan daki wanda ya amintar da ku daga yunwa kuma ya tsare ku da amincewa. duk wanda ya san garin Makka a ɗabi'ance ya kamata ya zama gari da za a yunwa saboda babu ƙasar noma babu ruwan damuna babu fadamu da aka babu babu hanyar samun abinci da dai a shigo da shi daga wani gari duk garin da ya zama haka inda ba dan falalar da Allah ya musu ba da yunwa ba dan gaya haka nan gari ne da babu ganuwa ba tun a wancan zamun nan kenan ba su da ganuwa ba su da dabarun yaki ba su da ba su ma mai da hankali akan kare garin ba domin ko sanda ashabul fili suka zo hawa duk suna kawai suka yi suka tsaya suna jira su ga abin da Allah ne ba su yi wani kokarin bari mu kare garin ba abu talibin da ya fita ma gun sa abraha ya anso raƙuman shi da suka ce mushi kai mun ɗauka ka zo ne a yi magana yadda za a yi negotiating kada a yi wannan yake ya ce a ba ruwan mu da ku wannan dabbobin da ka gani na wani kana zo na a shi kayana shi kuma wannan ɗakin yana da ubangiji shi zai kare kayan shi ba ruwan haka tunanin su yake yace fa inna lil baiti rabban sayahni ɗakin yana da ubangijin da zai kare shi ba ruwanmu da ku Suka kuma kan duwatsu kawai suka zauna suna jira su ga yadda Allah zai kuma gani kaga irin wannan garin a ɗabi'ance da ya kamata ya zama gari wanda yake very vulnerable kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama amma sai Allah ya kiyaye su ya amintar da su ya kamata ya zama gari ne da ake cikin tsananin yunwa da fatara amma sai Allah ya azurta su ya ba su abinci kuma har yanzu haka wannan abinda Allah ya musu akwai wannan kaddarawa sannan kuma akwai aminci a shar'ance hukuncin da Allah ya yi da Allah yake cewa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga Ka'aba to ya shiga aminci wannan duk da labari ne amma da suna cewa ma'anar shi ai aminu man dakhalahu Allah ya kaddara sannan kuma ya hukunta a shar'ance saboda haka zamu zo bayani akan ababen da aka haramta yi a Makka saboda haramcin garin Allah yana buga wa ƙwarishawa misali ne a nan cewa su shiga yanzu ba amincin da suke ciki da ni'imar da suke ciki yin Allah ne kamar da Allah a wata aya yake musu gugar zana a nahali da Allah yake cewa wa daraballahu masalar qaryatan kanat amilatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi anqamillahi fa azaqa Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya ce wala kad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa akhadhahum al'azabu wa hum zalimun Allah ya ce akwai wani gari wanda yake cikin aminci wanda yake cikin dumanina sai suka Allah ya aiko musu da manzo sai suka kafirce wa manzon da ni'imomin Allah sai Allah ya dandana musu azaba da ƙuna don wai su gane rashin kirkin abin da suka aikata Allah ya ce hakika manzo ya musu daga cikin su suka karyata sai Allah ya kama su da azaba saboda azalimai ne su haka Allah ya ba su labarin saba'i laqad kana fi saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru la ballatun tayyiba wa rabbun ghafur Allah yake fa a'radu fa arsalna alaihim sayl al-ardi wa matta'nahum bi jannatayhim wa qashan alayhim Allah yake saba'u garin saba'i sun kasance suna cikin ni'ima da ragazul aishi sai suka kafin cewa Allah Allah ya mu yanna musu ayoyi a cikin garinsu ga ƙoramu ga fadamu ga kaza ga kaza ga kaza amma suka kafin cewa Allah sai Allah ya aiko musu da ruwa na ambaliya wanda ya zo ya fasa dam ɗin da suke da shi ya lalata garin ga baki ɗaya da Allah yana musu ishara ne akan cewa ta fa da taitaye su ba su karfin Allah ba Allah yake yujba ilai, ma'ana yujba ana karanta shi da yujba ko tujba a kira'ar nafi'u warshi kenan sun ke kaza da tujba ilai da ta'u an karanta yujba sai zama saboda ta'anifin as-samarat majazi ne saboda kuma a tsakankanin fa'ilin da fi'ilin akwai wani abu da ya shiga tsakani akwai fasil shine yujba ilai din da ya shiga tsakani ya halitta ai ai ai itibari ta'anif wanda kuma suka karanta shi da tujiba saboda asalin ta'alitan samarat wallahu ta'ala samaratu kulli shay'in Allah yake dan itacen komai to anan malamai yi magana akai cewa wato ana kawo musu dan itacen komai da za a iya kawo saboda kullu a qur'ani iri biyu ce akwai kullu kulliya kullu wanda ya zo komai ya shiga cikin ta ba a iya cire komai kamar ina kamar fadin Allah ah, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kaga wannan kowa sai ya ji gaban Allah irin Allah irin fadin Allah fa sadar al malaikatu kulluhum ajma'un da yake wannan ko ta magana game da ƙarin ajma'una wanda ba mahallin tattaunawa mu bace akwai kuma kullu juz'iyya kamar fadin Allah a game da balkisa wa utiyat min kulli shay'in an ba ta komai irin abin da ake bai wa sarakuna sai kai kai da wannan wa utiyat min kulli shay'in an ba ta komai irin abin da ake bai wa sarakuna haka faɗin Allah da yake ba labari akan zuma summa kuli min kulli samarati sannan ki ci daga kowane ɗan itace fasuki subular rabbiki bulala ai ka zuma ba kowanne ta take ciwa tana zaba to ki ci daga kowanne dan itacen da ya kamata ki ci wanda zai sa kashin yayi zaki kiro na da ita ke cewa kullu juz'iyya wanda kuma a zahirin wannan wajen irin ta ce tana nuna wato al ko at-tab'idiyya wani tashi na ɗan itace to da har yanzu akwai itacen da ba a kai shi makka wataƙila saboda fallon shi bata kai a kai shi ba ko mutanen garin ba su san shi ba ko ba sa cin irin shi ana iya samu akwai ɗan itacen da ba a kaiwa kuna jin ba za ka ga ɗinya a maka ba hala ko da taɓo da addu'a irin namu nan na talakawa sai dai ka ga irin masu daɗin nan su apple su aiba da makamantansu wanda ya je maka da ya sani kuma ka za ka gan su fresh ba za ka gan lalatacce ko da rufatse ko mara kyau ba akwai wanda kuma daga uwa duniya ake kawo su daga Argentina daga Brazil wasu daga China wasu daga nan Nigeria wasu daga Pakistan wasu daga India amma ka za ka su fresh inda ka san a bayan garin maka aka nuna su wannan cikin falalar Allah ne da Allah ya musu Allah ya ce rizqan min ladunna wannan arziki ne daga gare mu wato min indillahi arziki ne lafazin rizqan an mishi nasaba kuri saboda maf'ul ne da ajilihi ko kuma saboda masdari ne ibnu kathir yake cewa hadha min lutfillahi bihim wannan falala Allah ce ga mutanen makka laita fi makkata shajaratun musmira a makka babu bishiya mai fidda ɗan itace hatta dabino a farkon al'amari mutanen makka ba su noma shi mutanen madina su aka sani da noman dabino tare shi yana iya yi a garinsu amma ba su san sana'ar noma ba sana'ar kasuwanci suke yi رحلة الشتاء والصيف وهي تجبى إليها ثمرات البلاد من حولها malam ibn kasir yake cewa amma haka ake kwaso ɗan itacen garuruwa a kawo musu istijabatan li da'awatil khalil alaihi salam saboda Allah ya amsa addu'ar annabi Ibrahim Allah ya ƙara masa aminci shine ya addu'a yake cewa warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkuruna ya Allah ka azurta zurriyata da na aje a nan wajen ka azurta ta da ɗan itace ko sa gode maka cikin sautin ibrahim da haka Allah yake cewa a wani waje alamtara ilal labina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa baka ganin waɗanda suka canza ni'ima Allah zuwa kafirci Allah ya musu ni'ima sai kuma suka kafirce mushi suka jawa garuruwansu da ƙasashensu tawaya da bata duk da su Allah yake a nan wajen wato Allah madaukin sarki ya amsa ma Ibrahimu alaihi salam addu'arsa da aka sai zama garin Makka babu yunwa babu kishirwa babu tashin hankali babu duk wata damuwa da ke damun mutane har yanzu kuma fiye da shekara dubu nawa aka suke rayuwa har yanzu Makka ba ta daga cikin kasashen da suke rakiya suna kasashen noma wanda ake lissafa su a index na manoma ba sa ci amma kuma sa daga cikin kasashen da suka ko ina wadata abinci da saukin samuwarsa da lafiyayyen abinci sawon abinci ne dangin hatsi dangin dan itace dangin wato abin da ake fitawa daga cikin dabbobi nama da madara da kwai da kitse haka nan kuma ballantana kuma asalin dan itace wanda aka ambata a cikin ayar da Allah ya ce warzuqhum minas samarati duk wannan abincin duk wanda ya je makka ya san yana ma bai je ba ya ji labari a bakin alhazai da ɗan umara da takariyan suka dawo suka fara labari suna santi dole ka san wannan labarin ba haka bane ko baka taba ba ka san wannan labarin Allah ya tsare Allah ya ce a ƙarshen ayan walakin na aksarahum la ya'lam sai dai mafi yawan waɗannan mutane na makka da ire-iren jin mutanen da Allah ya musu arziki ba su fahimci arzikin da Allah ya musu ba la ya'lamuna ba su da ilimi ba su san cewa ƙudurar Allah ce da ni'imarsa ni'ima ce rabbaniya Allah ya musu ba tunda ba su sani ba ba su fahimta ba shi yasa suka kasa gode mushi wanda godiya ta farko shine su imani da shi su bi shari'arsa su gaggata manzansa ibnu ashur yake cewa fa hum laysu ashaba ilmin wa nazari ba su da ilimi ba su da fahimta bal hum jahalatun jahilai ne la yatadabbaruna al-ahwal ba sa tsayawa su kalli abubuwa su yi lissafi su gane su daga cikin fa'ida wannan aya ‘yan wa masu albarka akwai ambatan yadda Allah ya nuna mana irin yadda kafirai ba za su bushe ba suna kawo uzurori akan kafircinsu ha uzurin ma da kwata-kwata yi da wani baliki kamar wannan da sarkawa sun kawo sun ce boka sun ce ɗan sihiri sun ce mawaƙi sun ce ai wani ne ke koya mushi na mayu alimu bashar sun ce sai an kawo musu mu'ujjoji sun ce kaza sun ce sai Allah ya zo da kanshi sai an kawo mala'iku sai ka hau sama a tsirwar za a yi cewa wasu maganganu ne masu complex abin nan abin nan wato wasu maganganu ne masu nauyi har suka fi suna kawo maganganun da kowa ma zai iya ba su amsa shine kamar wannan da suka fara cewa to yanzu mun musulunta ai kuma sai a zo mu haɗa kan mu gaba da sauran larabawa su dinga kani bayan suna kafircin fa Allah ya ba su aminci kenan kuma ga yin sun musulunta ko mun gani na biyu daga cikin fa'ida wannan wajen shine tabbatar da alfarmar garin makka da amincinta kamar da Allah yake cewa wai idza baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla a cikin baka, Allah ya ce ka tuna musu yadda muka maida wannan ɗaki na Ka'aba wurin zuwan mutane dan su ibada wa amnan kuma wuri mai aminci jiba irin tarayyar cinkoson da ake a Makka amma cikin aminci yake inda wani taro ne na siyasa ko wani taro ne na wani abu yanzu da azumin da nake ganin wata duk cewa sama da mutum miliyan tara suka shiga garin maka sama da mutum miliyan tara baki yan umara tun da za ka tara mutum dubu ɗari tara ma yanzu a cikin wannan gariyar nan a tashi to sai an yi sace-sace sai abubuwa dama sun bata sai mutane dama sun ji ciwo sai wani ya complain an mai sata ko jana'iza ce ko haka amma ta haka ake taruwa ba wanda kan shi ne mata ba wanda zai korafin cewa an yi mai kaza ba wanda zaka ji yana zagi ko yana damuwa ko yana takeici ba wanda zai zo da wuka ko ya taho da yan daba inda yan tasa ke da sita cikin aminci ake gabaki daya duk yawan mutanen cikin aminci ne to wannan iyawa Allah ce a harami na da hukunce hukunce da yawa wanda ba zai yi ta'arudi kansu a nan ba sai dai mu ishara zuwa gare su na farko akwai mustahabbancin shiga garin da harami wanda zai shiga kasar makka ana so ya shiga da niyyar ziyarar ɗakin Allah akalla ya tafi ya umara sai dai wanda ya saba shiga kullum yana fita kamar wanda yake garin su ne ko direba ne yana shiga yana fita ko ma'aikaci ne ko mafarauci da yake fita harami ya farauta ya dawo to wannan yana da yancin koyaushe ya shiga da kayan gida amma ba ko irin mu wanda ba mutanen garin ba ana tambirin za ka shiga maka daga wani gari to ka tsaya a miƙaƙi ka ɗau harama in ka je ka fara sauke umara ka ziyarci ɗakin Allah sannan baya halarta tsintuwa a makka kamar yadda aka sani sai ga wanda yake aikin shi ne cigiyar tsintuwa amma kai ga magarin mutum alhaji ko dan umara ko dalibi ko tikari ko mazaunin gari to haramun ne kai tsintuwa a makka sannan haramun ne farauta harbi tsuntsu ko dabba ko biri ko barewa ko makamantansu da haramun ne ko tsorata su ba a so kai sannan an hana wani wanda ba musulmi ba ya shiga gari, ya wuce iya haramun nan haramun ne a bar shi matukar an san ba musulmi bane ya shiga garin haka nan kuma duk wanda ya kisa a makka na kuskure ma kenan to zai biya diya ne mu gallaba wanda ake biyan lokaci guda da kuma haramcin rufe gawar kafiri a haramin makka idan kafiri ya mutu sai an kai shi wajen harami ake birne shi kamar yadda ki kuma akwai haramcin ka tsunko wani tsiro ko wata bishiya ko ka ɗebo wani sake na ƙasan makka ka fita da shi daga haramun haramun ka kai shi wani gari haramun ne ka ɗebo ƙasa ko duwatsu ko rairayi ko ka ko wani bishiya ko wani abu makamanta haka daga cikin harami ka ce za ka kai shi garinku don neman falala ko za ka zo ka yi wani asiri ko wani boka ya ce ka kawo haramun sannan a yana daga cikin kusa-kusa maka da suka bance ta ya halatta a yi nafula a garin makka hatta a lokutan da aka haramta nafila saboda halalar garin da kuma batu akan ninnin kaladan duk wanda ya salla a makka ninki kamar dubu goma za ku kuma duk wani aikin da'a idan ka yi a makka za a ninninka maka ladan shi sannan baya halatta a tsaye da hajji a makka haddin kisa kamar ga wanda ya yi rijja ko wanda ya sha giya ko wanda ya zina ko wanda ya kazafi za a mai haddi sai an fita hilli wannan hata su ma in za su kisa ba sa yi a cikin maka ji babu da suke makubai hadisin kubai sai da suka fita da shi wajen harin. haka nan kuma haramun ne mutum ya rike makani a cikin garin maka yana yawo shi a matsayin shi na baƙo ko ɗan umara ko ma waye shi haramu ne wani abu wanda zai zama makami wuka ko mashi ko bindiga ko ma menene haramu ne rike shi a garin maka wannan sa daga cikin ababen da malamai suke ambata na ainihin alfarma garin maka darasi ne mai zaman kanshi a kudda sai da dama da aka rubuta kai a fa'ida ta gaba a cikin wannan aya shine akwai halaccin a danganta aikin wani mutum daya ga mutanen garin su kaga mun cewa mutum ɗaya ne ya faɗi wannan maganar. har mun ji daga ibn abbasin an faɗa mana sunansa cewa sunan shi al-harith ibnu usman shine yake cewa inna inna tabil huda ma'aka mutakhassab amma sai Allah yake wa ƙadu sai suka ce aka danganta wa duka mutanen garin ya halarta mutum ɗaya magana sai zama a madadin mutanen garin shi ko 'yan anguwarsu ko jam'iyyarsu ko ƙabilarsu ko irin waɗanda suke irin abin da yake duk da iya wakiltarsu kada a ce a ai ba su duka suka faɗa ba ya halatta matukar ba sun saba mashi a ra'ayi ba ana iya danganta musu akwai misali da yawa irin wannan cikin alkur'ani sai Allah yake cewa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna ayata 58 Allah ya ce wa kam ahlakna min qaryatin da yawa muka halakar cikin garuruwa batsirat ma'ishataha wanda suka lalata rayuwarsu suka yi girman kai suka ki gaskiya fatilka masakinu Allah yake ai ga sa nan ga sa nan lam tuskan min ba'di illa qalila ba a zaunawa a cikin garuruwan in ba dan lokaci kankani ba bayan su wa kunna nahnu alwarithina Allah yake mun kasance mu ne muke mallake duk duniya ba gaba daya kam da Allah ya faɗa anan wato kasiran ma sau da yawa min ƙaryatin ai min ahali ƙaryatin mun halakar da mutanen garuruwa wato Allah yana nufin akwai alƙaryu da dama da suka ƙaryata Allah suka kibin manzo Allah ya ɗau mataki a kansu kamar yadda mutanen makka suke ƙaryata manzo su sani akwai ire-irensu da Allah ya ɗau mataki a kansu da aka ce min ƙaryatin wannan min za'ida ce za a iya cewa wa kam a halakana ƙaryatar wanda Allah yake cewa ma ja ja'ana min bashirin ai ma ja ja'ana bashirun kamar faɗin Allah wa ma arsalna min qablika ai ma arsalna qablaka ana faɗin wannan ah, a larabci haka kalmar batirat aqa yana cewa batirat ai ashu fil batri sun rayu cikin girman kai fa akalu rizqallahi wa abadul asnam sai suna cin arzikin Allah amma kuma suna bautawa gumaka min dunin dunillahi kuma bayan Allah domin shi asalin shi shine su imanin gina mummunan amfani da arziki kamar da ibn arabi yake cewa kuma ana fassara ma'anan albaqaru da girman kai kamar da Allah yake cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a nas kar ka zama irin kar ku zama irin shawa da suka fito za su yakin badar sun fito cikin girman kai da riya ga mutane albatar yana zuwa da dukkanin waɗannan ma'anoni yana zuwa da ma'anan tagawa da ma'anan girman kai da ma'anan barna da ma'anan ainihin wato rashin son gaskiya kamar da hadisi yake cewa al-kibaru batarul wa gamtu ko akwai shi a riwaya wa gamtun nasi ko gamdun nasi a ga batsarul haƙƙi raina gaskiya kin karɓan gaskiya shi za Allah yake batsirat ma'ishataha lafazin ma'isha na da aka mishi a nan malamai su tauna akan me yasa ya zama ma'ishataha domin albatar ɗin fi'ili ne lazini da zai bukata maf'ul ga shi kuma maf'ul mai nasaba sai wasu suka ce saboda a cikin batsirat akwai abin da ake cewa at-tadmin wato kalma ta ɗauki ma'anar wata kalmar to sai a yi mata mu'amala irin tata da aka batsirat ma'ananta ma'anarta ma'ishata ta ta wato al'umma da ta yi asarar rayuwarta ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wasu ka ce saboda akwai wata balaga a wajen da ake ce man naz'ul khafid abin da ake nufin naz'ul khafid shine harafin jarra shi ake ce ma al khafid to a wurare daban-daban akan share shi amma malaman balaga sukan gano ma'anar shi kaman waqtara Musa qaumahu 70 rajulan ai waqtara Musa min qaumi kaga da aka tsira min sai qaumahu ya kuma mansubi haka nan illa inna inna samuda kafaru rabbahum ai kafaru bi rabbihim to da aka tsira ba'un sai koma rabbahum wa maf'ul bi shaki cima nasul khatif kaman a washir ladina amanu wa amilu salihati anna lahum ay bi anna lahum kaman inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati inna allaha ya'murukum an tadbahu ay bi an tadbahu baqara suna nan da yawa wa qaddamnahu manazila ay wa qaddamna lahu manazila to wannan nasul khatif din shine fara anan asalin ma'anar shi wato batsirat bi ma'ishatiha sun yi sawarwari da rayuwarsu ko kuma ya zama ala tamyiz ne kamar faɗin Allah da Allah yake cewa man rabu, an millati ibrahima illa man safiha nafsa nafsahu ay tamyiz wanda ya wulakanta ne ya wulakanta kansa Allah ka tsare mu daga wulakanta kai wannan shine ma'anar batsirat ma'ishataha Allah yake fa tilka masakinu ga garuruwan nan lam tuskan min ba a zauna a garuruwan ba a bayan su asbahat kharaban sun zama kufai babu kowa sai ka tiya ahadu babu kowa ibnu abbas yake cewa la yaskunuha illa almusafiruna wa maru tariq tariqi yawman aw sa'atan min nahari ba wanda ya sake komawa garin yaje ya gina ya zauna sai dai matafiya in sun zo ya da zango ya kama su ya da zango kwana ɗaya ko wasu ‘yan awoyi wato Allah maɗaukin sarki ya haramta wa garuruwan hatta albarkar dawowa a rayu domin duk gidan da ka gina ko anguwar da aka gina ko gari amfaninsa shine mutane su rayu a ciki in ba mutane a ciki ya zama asara ya zama rashin sanin darajar dukiya a ce ka yi gida iyaka gida amma kuma ka bar shi ba kowa mutane su dinga maka kallon wanda bai san darajar dukiya ba za a dinga zargin wannan ko wani mugun aiki ma ake a ciki ko gidan yankan kai ne ko gidan kaza ne ko kaza ne ko kaza kamar yadda muka sani saboda haka Allah ya haramta wa garuwan nasu su samu ma arzikin a dawo a rayu illa kalilan ai illa sukunan kalilan sai dan zama kadan ai lam yu'raf minha lam yu'ammar minha illa aqalla ba a raya garuruwan ba bayan sai ɗan kaɗan kamar da Allah yake faɗa a wurare daban-daban Allah yana cewa game da mutanen salihu fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalam ga garuruwan su nan sun zama kufai saboda zaluncin su Allah yana faɗa yace wa kan min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun akwai garuruwa da dama da muka halakar wanda azabar mu suke su bayatan suna cikin bacci da dare auhum qa'ilun ko kuma suna baccin rana wato la ta'tikum illa bagta haka Allah yake wala qad istubi bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma bihi yastabi an yi wa annabawa gabanin ka izgili sai Allah ya riskar da azabarsa ga wanda suka yi izgilin nan wa kayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima Allah ya ce mun halakar da garuruwa da dama wanda suke azzalumai ne kafirai Allah ya ce fahiya khawiyatun ala urushiha garin yana nan ya rugurguje akan fandisho dinsa sai aka ce ne ko a ce fandisho zai aka ce urush rufin rufin saman ya zube a kansa Allah ya ce bi irin mu'assala da rijiyoyi waɗanda aka daina amfani da su wa qasrin mashid da dogayen gine-gine wanda an riga an gama musu filasta an yi musu screening an sa musu tile an sa musu marble shine mashi ai mushayyadu an riga an gama gina su za a shiga amma Allah bai ba da dama shiga ba ishara zuwa ga Allah ta halakar da gari wani wurin sai ya rushe shine khawiyatun ala ubusha akwai gidan da ya rushe akwai kuma wanda yana nan a tsaye wa qasrin mashid har yana nan a tsaye amma Allah ya hana a zauna a ciki wa bi'irin mu'attala da wuraren da ake ɗiban ruwa rijiyoyi har yanzu akwai ruwan amma ba masu amfani da shi kamar da kake gani idan an yi girgizar ƙasa wasu gidajen su rushe wasu suna nan a tsaye amma ba za a yi rayuwa a cikinsu ba ana jin tsoro za a ce ta riga sun lalace sannan duk inda ake rayuwa kasuwanni wuraren aiki ofisoshi gidajen ma'aikata abin nan da sauransu ko'ina an ƙaurace an bashi to haka Allah yake ɗaukan mataki akan duk waɗanda suka ƙi Allah shi Allah yake cewa fara mai surufin arfi shin ba za ki tafiya a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min min qabli su ga ƙarshen na gabanin su dammarallahu alaihi Allah ya musu kwaran kwatsa a garuruwan su kafiri na amsalu sauran kafirai su jira za a iya musu irin wannan a cikin kisa annabi lut Allah yake cewa fa innaha labi sabilin muqim garin garin Suddum yana nan akan wata hanya sananniya ne kakkiya wanda kowa ke a wani Allah ya sake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl ai kuna wucewa ta gefen garin da safe ko da daddare afala ta aikin ba ku da hankali ne ku Allah ya sake cewa a wani afalam yakunu yarawnaha ashe ba ku kasance kuna ganin garuruwan ba Allah ya sake cewa wala qad taraknaha aya fa hal min muddakir mun bar garuruwan su zama abin daukar izina ga mutane ba ku da hankali ne ku mutane a cikin sautin shu'ara da Allah ya ambaci halaka wa sai ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'min wa inna rabbaka lahu al-azizur hakim Allah yake a cikin wannan halakawa akwai aya amma mutane ba su da imani wannan gari na subdum kamar da Allah ya bada labari afwan kamar da ya a cikin hadisai da aka sa mala'ika jibril ya ɗaga garin sai da ya sama da shi inda hatta mala'iku na sama saboda irin yadda aka yi nisa da su daga ƙasa sai da mala'iku suka dinga jin kukan dabbobinsu da ‘ya'yansu da ihun da suke yi sannan sai Allah ya ce a kifa da su shi ne wani kata ahuwa ha magasha shi ne kaf aka kifa su kame da kake kifa bola haka Allah ya sa a kifar da su kuma har yanzu suna cikin wannan azaba to shi za ka ce kar a shiga garin duk waɗannan ayoyin Allah yana gaya mana ne don mu sani cewa zai iya fahim wannan abin ya ga dama mu ji tsoron Allah mu tuba mu dena tun daga kan zamanin annabi din Qurayshawa har zuwa wannan zamanin Allah yana mana kashegi ne cewa zai fa iya ba in aka ɓata mai ne kamar da Allah yake cewa falamma asafunan taqamna minhum fa agraqnahum fa faj'alnahum talafan wa masalan lil akhir yayin da suka falamma asafuna yayin da suka fusata mun da Allah in taqamna minhum sai muka dau mataki akan su gabaki ɗayan su fa agraqnahum ajma'i, muka dilmiyar da su a cikin ruwa al-igraq da Allah yake wa kafirai iri biyu ne gure wanda ya fir'auna a cikin kogi ko irin wanda ya wasa bai da mutanen annabi nuhu ta hanyar flood ambaliya ruwan ya zo ya iske su a cikin gidajensu faj'alnahum salafan muka sa suka zama labaran da wa matsalar lil akhirin kuma abin ɗaukar izina ga yan baya wannan shine tsarin da Allah ya gudana kai, har zuwa sanda aka yi ko annabi Musa Allah ya ce wa kunna na nahnu alwarithina kuma Musa Allah mu ne muka dawo muka mallake garuruwan dama mallakan mu ne walillahi mirasu samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir dama Allah shi mallaki ko ina sai ga dama ya bamu wannan ya sai nan wannan ya mallaki nan wannan ya gaji nan wannan ya wawuri nan sai ran mallakan mutane ko to ana nan kuma sai Allah da ya halakar da garin ne a ka'idar rayuwa in ka mutu yayanka su da matanka da sauran magada ko ko su siyar ma wani ko ga ta kwace ko ta rusa sai wani zai samu ko to su da suka shuɗe babu wanda ya maye gurbinsu wanda zai gada ko ya mallaka ko ya siya, ko ya wawura babu sai dai Allah kawai shi ya koma ya mallaki dama nashi dama babu mai mallakan wurin sai Allah akwai wata kissa da ake faɗa babu laifi mu kawo ta ba dan wai ta inganta ba malaman tafsiri suna kawo ta Musa Annabi Sulaiman yana magana da dabbobi wa uqullimna man tiqa tsayi Allah yake Adam Sulaiman an gaya an ko an ba shi dama ya ji magana dabbobi ya magana da su sai ya ji tauraro turuwa tana magana shi da yake magana da alhuda huda yana magana da kowa to wata rana wai ya tambayi mujiya wai ya ce mata ke me yasa ba kya rayuwa sai a wuri da ya zama hara sai inda ya zama kufai sai ta ce saboda ba na kowa bane na Allah ne ta ce da annahu mirasul lahi to da yake sace kuma gani amma na malamin tafsiri suna kawo ta Allah ya gafarta musu dan haka Allah ya ce wa kunna nahnul warithina musu Allah mu ne muka gaje kasashen bayan sun halaka tunda babu magada a bayan su. kowane mutum idan ya mutu a ɗabi'a yana da magada za su gaji sunansa su gaji dukiyarsa shi kuma ya gaji addu'arsu kowane mutum yana da wannan ko a ɗabi'ance to amma sunan da aka halakar Allah bai kyala kowa a cikinsu ba samudawa da adawa da mutanen lutu da mutanen abin nan wato ashabul ukhdud da makamantansu da mutanen madiyana duka waɗannan Allah ya halakar da su ne baki daya a tafir auna shi ma mun ji duka da shi da junudu sai suka zai cikin ruwa sannan Allah ya ya dammare su da ruwa to Allah baya bare mu baya bar musu baya wanda za zai gaje su dama daga cikin alamar ya da rashin arziki shine a ce mutum bayi da baya kamar da Allah ya ce inna shani aka huwal abtar Ake baka da kowa baka da wanda zai tana kama ya maka addu'a ba ɗa ba jika ba ƙani ba ɗan uwa babu abokai babu wani wanda yake ganin mutuncinka zai tana kai ma da wannan tabewa ce mutum ya mutu haka tabewa ce Allah ka bari mu to tun Allah ya tashi halakar da al'umma irin wannan sai kafirci sai Allah halakar da ita gabaki ɗaya kaga ya annabi ruhu da yazo addu'a cewa yake rabbi la ta zar alal ardi min al da yara. Allah kaka ba kowa a cikin su naka, in tazarhu yudillu ibadaka wala yudillu illa fajiran kafara Za ka shi ka babu wanda Allah ya bari a cikin mutanen nuhu in banda ashabu safina waɗannan halittu da annabi nuhu ya ɗauka a cikin jirgin ruwa kullu hamilti ya min kullin zawjayn ithnayn wannan aya ita ma ila yau tana da fa'idoji masu dimbin yawa za mu ji wasu a ciki a takeice insha Allah na farko ayat tana nuna mana cewa al'ummomin da Allah ya halakar suna da yawa wa kam ahlakna min qaryah to da waɗancan biyar ɗin nan wato su ne muhimmai kenan mafiya shahara a tarihi amma ba su kare bai muhimman da muna nufin mutanen samudu da adawa da ainihin mutanen madiyana da sauran waɗanda aka ambata da mutanen lulu da mutanen annabi musa da sauransu waɗannan su ne mafiya shahara a tarihance adawa da samudawa da mutanen ludu da mutanen madiyana su ne mafiya shahara amma waɗanda aka halaka suna da yawa sannan babu wata al'umma da Allah ya halakar sai da ya zama sun yi zalunci Allah ya kuma su manzo kuma za mu zo aya ta gaba Allah ya kuma su manzo ba su imani ba sun yi izgiri ai kuma su da ayoyi mu'jizoji ba su gaskata ba sai Allah ya ainihin tsawon taki na halakar da su baki daya sannan kuma aya tana nuna mana cewa wajibi ne akan mu mu musulmai mu dinga daukan izina daga abin da ke faruwa da wanda suka gabace mu tun daga na can baya da Allah ya ba mu labari har zuwa wanda muke rayuwa da su a yanzu ka dinga ɗaukar izina daga na gaba da kai wato akan abin da ya shafi imani abin da ya shafi makoma abin da ya shafi arziki ko talauci abin da ya shafi lafiya ko rashin lafiya da duk wani abu da za ka gani ya faru da wani ɗan adam to ana so kai ka ɗauki darasi daga cikin kar ka mai dariya kar ka mai izgiri kar ka mai hassada kar ka ɗauka wannan wani abu ne kawai wanda ya faru da wata ma'ana a wani darasi za ka ɗauka kai daga cikin ni'imar da Allah ya wani wanda darasi za ka ɗauka daga cikin jarabawar da Allah ya wani wanda darasi za ka ɗauka daga cikin ɓace ni'imar Allah da Allah ya wani wanda darasi za ka ɗauka daga wani wanda ya saba wa Allah ya fasikanci Allah ya jarabce shi abin da ake so ka ka ɗaukar izina game da shi ke. an tambayi shekul islam ibn taymiya Allah ya gafarta mishi game da hukuncin mutum ya tafi garin madiyana madainu salih ya je ya ga abin da ya faru ko in ya wucewa ya tsaya ya kalla ya ce babu laifi game da haka ya ce fala ba a sabi zalika da na itibari babu laifi mutum ya tsaya ya gani don ɗaukar izina wata zakuri a hawalihim da tuna yanayinsu fi kuwatihim wajen ƙarfinsu wa jabarutihim da zaluncinsu wa anna zalika ma agna anhum min azabillahi min da kuma cewa ƙarfinsu da aka ce suna fafe duwatsu masu gida wa samu da lalina jamus sakara bilwal ƙarfinsu gida dutse suke fafewa su yi kamar irin abin da ake ce ma abin nan kenan irin irin underground ko makamantansu ko tunnel tun wancan zamanin suke da wannan fasaha amma wannan bai hana Allah ya da mataki a kansu to idan ka je ka tsaya abin da ake so ka tuna ke idan ka samu zuwa a haram na alƙahira inda aka ajiye gawawaki momis na fir'aunin nan in ka kalla abin da yake so ka ɗauki izina idan ka samu zuwa kasar yaman ka je hadar ka wato irin eh, technology na da na yahudawa da suka rayu a wajen da hira idan ka samu zuwa badar a kudancin garin madina kamar kilomita 150 ko garin ɗa'ifa ko ka zo ka tsaya a inda aka yi ainihin wato yakin uhudu ko ina ne to za ka dinga ƙoƙarin tuno abin da ya faru kana ɗaukar izina kana itibari kana neman gafara Allah kana neman Allah ya tsare ka daga azaba shi sa a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'azzabina kar ku shiga garin waɗannan da aka yi wa azaba illa an takunu bakina sai dai ku shiga kuna kuka fa kunu takunu bakina fala tadkhulu alaihim idan kun kasa yin kuka to kar ku shiga an yusiba kuma asabahu kar ku je abin da ya same su kuma ya same ku ibn hajirin yake cewa hum samudu qaumu salih ana magana akan samudawa ne saboda garin su mada'in hanya ce ta shawa ko da yaushe suna zuwa sham ibn hajirin ya ci gaba da cewa hadha alhadith nafsun fil man'i min ad-dukhuli ala mawadi'il azabi wannan hadisi nafsi ne akan haramcin shiga inda akai wasu azaba illa ala ajmali ala akmali halatil khushu'i wal i'tibari sai dai ki shiga cikin hali mafi nuna tsoron Allah da daukan izina wa huwa al-buka'u min khashyati wa khawfan min iqabi hali mafi nuna cewa kafir gita kana tsoron Allah shine aka kana kuka kuka na tsoron azaba kuka na tsoron uba Allah ibnu azar ya ci gaba da cewa wa fi dhalika tahzirun min al-ghaflati wannan yana tsoratar da mu akan mufanta an tadabburil ayati mu zama mun da kai daga lura da ayoyin Allah yace faman ra'a ma halla bil usati wa lam yantabi duk wanda ya ga wani abu da ya faru da wasu masu saban Allah amma sai bai fadaka ba bizalika min gaflati saboda wautarka wa ya atabira bihim baka dau izina da su ba yace falyahzar min hululil uqubati bihi to ka tsoraci kai ma Allah bai maka hukuma fa innaha innama hallat bil usati li ghaflatihim ai suma wautar su da rashin sanin daraja Allah yasa Allah ya musu azaba to ga abin da ya faru da wani wani yayi wa Allah wani cin mutunci ko yayi wani kafirci ko yayi wani tsiya Allah ya dau wani mataki akan shi kai kuma baka dauki wa'azi daga wannan ba to kai ma kai faruwa kai ma irin shi shi sada daga cikin abun ban mamaki kaga mutane sun koma sun mai da wuraren wurin tourism wurin wato abin da ɗaukar hoto da yin selfie da yin videos da nishaɗi maimakon ɗaukar izina da kuka da tadabburi da neman gafara Allah ana zuwa wuraren har yanzu amma mutane su ɗauka wuri ne na shakatawa da aka galibi ma za ga a gefen wuraren akwai biki akwai restaurant akwai hotaloli na kwana akwai wuraren shakatawa akwai wuraren tarurruka ma da sauransu an mai da dai abin wata duniya sabuwa su kuma hukumomin kasashen sun mai da wurin hanyar samun kuɗaɗe kaga wannan duka yana cikin gafala da al'ummar wannan zamani suke a ciki wataƙila kawai Allah ya ɗaga mana ƙafa ne saboda alfarman manzan Allah sallallahu Alaihi salama, da Allah ya mushi alƙawarin cewa ba zai halakar da al'ummar shi akan sako ba zai kyale su matuƙar suna yin istighfari Allah gafarta mana Allah yi mana yafiya Allah ka yi mana ahuwa Allah ka samu gama lafiya abinda muka faɗa ya zama daidai muna neman ƙoƙon Allah madauki sarki ya karɓa mana shi ya sa mana shi a cikin mizanin ayyukan na alkhairi da tadabburin mu ga alƙur'ani kurakurai kuma da kuskure da karancin ilimi da mantuwa da fala, Allah ubangiji ka gafarta mana Allah ka yassare mana Allah ka ba mu ilimi mai amfani kamar yadda muka ambata jiya 'yan uwa da dama suna barin addu'o'in mu sun yasu cikin addu'a masu bukatu na alkhairi ubangiji Allah ya biya musu Allah kuma ya ji kan iyayen mu da malaman mu da magabatan mu da sauran al'umma musulmi suka da dama suna nema a sanya iyayensu da 'yan uwansu cikin addu'a waɗanda aka kame ubangiji Allah ya fiddo su wanda suka rasu ubangiji Allah ya gafarta musu wanda aka zalunce su Allah ka su mutuwar shahada Allah ka canza mana wannan yanayi zuwa yanayi mafi kyau Allah ka canza mana wannan yanayi zuwa yanayi mafi kyau ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله